Cikin daren Asabar wayewar garin jiya Lahadi ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin Runji da ke karamar kumar zangon katafta kudancin jihar Kaduna, inda suka kashe wasu mutane da dama, kuma duk da fitar da sanarwar tabbatar da wannan hari da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. shugaban karamar hukumar mr francis sani ya ce har yanzu fa ba a kididdige adadin waɗanda 'yan bindigan suka kashe ba attack ne an yi attack da eh, dai aka kashe mutane a wai ana fada da wani bane mutane kawai sun zo suka kashe mutane eh, a takace yanzu ba za mu iya mu ce mutane amma sun fi ashirin don akwai akwai wanda ba gani ko ba bai da ana nan ana nema kuma mun ce mutane kada kowa ya doka doka a cikin hannunsa Allah shine mai sakaya sai dai kuma kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo ta ce mutanen da aka kashe fa sun haura mutane mutane talatin, in ji mai magana da yawun ƙungiyar Mr. Luka Binet. kasan Atiyab ne a zangon Kataf, karamar hukumar zangon Kataf. Wajen karfe ɗaya a yan bindiga suka shigo suka fara harbe-harbe bayan da suka bar garin. Aka samu gawaki guda talatin da uku. Sannan kuma yawanci gawakin ma a kone suke. don ni na je garin kafin a na na gansu da idanuna. To amma an jiyo a kama ana cewa tawo mu gama ne aka yi tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindiga. A yin da aka yi janaza a wajen bangar polis ko guda ɗaya ba bangar soja ko guda ɗaya ba kuma a cikin wanda suka zo suka kawo harin nan ba mu ji labari ko an samu ko mutum ɗaya ba wannan harin kawai hari ce ta mugunta da muka saba samu hannun wayannan fulani masu makaman nan amma idan shanu ɗaya ta ɓata ko shanu ɗaya ta mutu to duk garin nan ba wanda zai samu zaman lafiya amma ga nan an kashe mutane talatin da uku ba mu ga ko soja wajen ba. Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani wato Miyatta Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman cewa ya kamata idan irin wannan hari ya afku kawai a bar jami'an tsaro su yi bincike. in ka je mutum ya ce yana gani wane ne ya san me yayi ai ai ruwa bai tsamin banza amma in ka ce ruwa bai tsami banza me kake nufi to yanzu kawai kana zaune mutum sai zo ya tare kai kama dukan ka me kai mashi kana nufin kamar yadda ake zargi akwai abubuwan da suka shafi ramuwa to akwai abubuwa da yawa da suka faru a wurin da ko shekaran jiya an kashe wani karamin yaro yana kiwo an je an sa ma shanu guba wajen shanu ko tara ne aka ce man da suka mutu da makiyaya kananan yara guda biyu kuma su sun san suwa suke hana zaman lafiya kudancin Kaduna to ko dai wannan harin yana da alaka da wannan kisan yaro da waɗannan shanu. To a bari jami'an tsaro su bincika su ba da ansa. Amma wani kawai zai zauna kawai zo ya fito ya ce wai yare kaza ne suka yi kaza wannan maganan banza ne. Karamar hukumar zangon Katabdai na kan gaba cikin kanan hukumomin kudancin jihar Kaduna da ke fama da hararen 'yan bindiga. abin da ya sa gwamnati ta jibge bataliyar jami'an tsaro a yankin danganin ta kawo ƙarshen dukkanin wannan damuwa. sai dai kuma har ya zuwa yanzu wasu na ganin akwai saurari na akaba game da wannan matsala ta tsaro musamman dai hare-haren da ake jingina su da harin ramuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.